وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون mushrikai sun mayar da aljannu abokan tarayyar Allah a wajen ibada yayin da suka kudurci aljannu suna amfanarwa suna cutarwa alhali Allah ne ya samar da su ba wanda ya halicce su shi don haka shi ya cancanta a bauta masa hakanan sun kirkira wa Allah ‘ya'ya kamar yadda Yahudawa suka yi akan Uzairu Nasara suka yi akan annabi Isa, suka sa wa Allah ‘ya'ya mata kamar yadda mashirkai suka yi akan mala'iku, Allah ya tsarkaka daga abin da maɓarnata suke siffanta shi da shi.